shekara 2020 ne Amurka ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasa da ke tawaye 'yancin mabiya addinai daban-daban da ake da su a ƙasar. Amma da wannan jawabi na Anthony Blinken, yanzu Najeriya ta fice daga cikin jerin ƙasashe da aka haɗa a wannan shekara ta 2021. Shugaban gudanarwa ta ƙungiyar Amnesty International, Awal Musa Rafsanjani, ya yi tsokaci. Ya yi daidai saboda daman can mu ba mu yadda cewa akwai wani yunkuri da ake yi don a hana mutane bin addini addini ba ko na musulunci ko na christianity ko kuma sauran addinai a najeriya ni na ga daman can tun farko ba a tsaya an yi nazari sosai ba kafin a dau wannan mataki wasu ne daman can wanda suke son su kawo wa najeriya bakin jini suka amfani da damar su dan su je su zai ga kasashe kamar na amurka don a sawa najeriya takunkumi shi kuwa malamin tsangayar siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa a jami'ar abuja dr bibi faruk yana ganin za a iya kallon wannan mataki da ƙasar amurka ta ɗauka ta fannoni uku dalili na farko dai wanda yana da inganci sosai shine cewa tabbas najeriya ta yi aiki sosai tunda shi harkar tafiyar da diflomasiya na tsakanin ƙasashe abu ne wanda ba dole a fili ake yinsa ba kusan kashi tamanin. 85 daga cikinsa a bayan fage ake yinsa to tabbas najeriya ta yi namijin kokari na nuna amerika cewa wannan abu da ta yi a shekaru da suka wuce ba daidai ba ne ah, muhimmin kuma abu na biyu shine shi kan shi wannan hukuncin da aka yanke ba dan an yi wani tsatsauran bincike ba ne ko kuma an tabbatar da wasu abubuwa hasali duk wanda ya san najeriya ya san cewa wanda suka je suka ba da shaida akan wannan abubuwan maganar da suka faɗa ba gaskiya ba ce ba wanda yake bin wani akan kan addininsa a Najeriya yana tsawo mushi abin da ya dame su duk abu ne na siyasa wanda suke mai da shi addini to na uku kuma shine a tsarin tafiyar da diplomasiyar ƙasa akwai yadda akan cewa abubuwan da suke faruwa a cikin gida a ƙasa suna da tasiri akan yadda ƙasa take tafiyar da harkokinta na waje amma ga babban mukarrabin Malam Ibrahim Elzakzaki na kungiyar Shi'a IMN a Najeriya, Muhammad Ibrahim Gamawa yana ganin ba a yi wa Shi'a adalci ba. Cikin abubuwan da Amerika ke badawa na mamaki ta wannan babban su ne a cikin abubuwan mamaki. Wannan zai iya zama jagora a cikin abubuwan mamaki da Amerika ta Yanzu aka cire Najeriya a sunan kasan da ke tauye 'yancin addini aka ce ba ta tauyewa. To dala a duniyan nan wace kasa ce wacce ta cancanci a kira ta mai tauye yancin addini in ban najeriya kula fa an same mu mu yan shi'a an kashe mana mutum ya fi dubu saboda kawai muna yan shi'a A ayarin ƙasashe da ke tauye 'yancin addini na shekara 2021 akwai ƙasashe goma ciki har da ƙasar China da Rasha. Anthony Blinken ya ce gwamnatin Amurka za ta ci gaba da saka takunkumi kan ƙasashe da gwamnatocinsu ke hana 'yan ƙasar yin addinin da suke so. Blinken ya kammala ziyararsa na kwanaki biyu a Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.